la ya'rifuna al-haqqa su sun ka kiran mutane ne akan akan ƙarya barna shirka sabo laifi ba don sun san gaskiyar ba su ba su sani ba suna bin abin da suka tar da iyaye ne da kakanni suna bin al'ada na mutanen da suka gabace su, gaskiyar dama da ɗai ba su santa ba, shi yasa sai su dage suna kiran mutane ilal babili zuwa ga wannan bata, wahum la ya al haƙa, amma gaskiyar ba su santa ba, jahilai ne dama kuma suna kiran mutane zuwa ga jahilci. Wannan nau'in farko kenan. wanda za ka ji shi duk tarbiyyar da zai wa ‘ya'ya akan al'ada ne kawai. E, mu a al'adar mu ba a haka yi, ba kyau. In kana haka abu kaza zai same ka, ka daina daga yau. Tun da muka taso iyaye da kakanni ga abin da muka tarda ana yi, mu a al'adar mu babu wannan ciki, ba za mu yi ba. Haka al'amarin yake ta gudana wayannan kuma su sun san gaskiyar malamai ne sun sani amma kuma suna da manufa suna da buri da suke so su cimma a duniya sai su ɓoye gaskiyar kuma su dage suna bata ta suna kiran mutane akan goyawa ra'ayinsu baya sai malam ya ce wa kullum sinfaini duk wayannan nau'in guda biyu ‘yan jahiliya masu kira akan al'ada da ‘yan jahiliyan da suka yi sani suka ɓoye suke kiran mutane akan ƙarya dukkansu kowane ɗaya daga cikin wayannan ra'ayoyuka Kabiru, yana da haɗari ba wanda za ka bi ba tare da kashi ga matsala ba in ka bi ‘yan al'ada ma ka rubta in ka bi wanda ya sani ya take shi ma kullum kowane ɗaya na asinfaini na waɗannan nau'in mutane guda biyu kabirun yana da haɗari in ka bi malamin son zuciya ka ɓata in ka bi tsoffi ‘yan gargajiya ka halaka gaba zaki <laughs> baya tsiyaki kaga me yafi kyau in kaga wani dan ainihin mashiga ka kauce wa kan wannan hanyar tasu kawai dukan su biyu ka ba su su tafi karkace mu fulani ne dole mu yi fulaku hmm. mu bare bari ne dole mu shiga ƙungiyar bare bari mu hausawa ne dole mu yi ƙungiya mu kaza ne mu kaza ne mu yungur ne mu bayawa ne ku zo kuna bin al'adun ƙabila laysa minna man qatala alal asabiyya ba tare da mu yake ba duk mai fada akan ƙabilanci manzon Allah ya hana fada akan ƙabilanci kula ku eh kanuri hausa yungur boy waye duka ibo yoruba a musulmi musulunci Allah manzon Allah Qur'ani sunna wayannan su ne abun tinkafu su ne wanda za ka yi alfahari da su ka bi hanyar da za ka zama mai takawa taƙi inna innallahi Allahi atqakum wanda ya fi ku daraja da kima a wurin Allah mai takawa ba kabilar da za ta bugi kirji ta ce ita ce ta ɗaya a wajen Allah sai wanda ta zama ta daya abin Allah kamar yadda babu wani mutum ɗaya da zai bugi ƙirji ya ce shi ne na daya wajen Allah sai wanda ya fi ya zama na ɗaya abin Allah. Wanda ya fi kowa kusantar Allah da irin ibadar da Allah yake so to shi ne na gaba a wajen Ubangiji. Ko ma daga wace kabila ya fita, kuma ko da daga irin wani irin nau'in launi fatarsa take da shi, ko kuma wani irin yanayin rayuwa yake da ita mai mulki ne ko mai arziki ne ko talaka ne ko mai kyau sura ne ko mummunar sura gare shi in dai yana da takawa to shine na Allah shine na kusa da Allah kuma duk mulkinsa duk duk kudinsa matukar an tsere mara a takawa to an masa finkin kau a gaban Allah an gane wannan to don haka babu wani nau'i da za ka bi a cikin wannan karkace za ka bi al'adarku matukar ba addini ba ne ya dace da al'adar kuma a nan ma ba wai za ka bi ba ne a matsayin al'ada sai ka bi a matsayin addini haka ya ce duk da al'adun na yin abun karka bi abun a matsayin al'ada bi shi a matsayin addini ko da addini ne ya karanta rai ka ce zan yi saboda al'adarmu to gashi ka yi irin abin da ya kamata ka samu lada amma kuma ka zama mushiriki eh? don ka yi ba don Allah ba ka yi don wani Allah Allah muke roƙo ya datar da wani. waɗannan bayin Allah burinsu gudu tare tsira tare Allah ya fahimtar da su haƙiƙa yanayi na tabbas yanda in ba shi ka bi ba za ka zama ɗan wuta a lahira sai ba su haƙura suka zauna ba suna ta wa mutane abun dalla-dalla don kowa ya samu ya tsira la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ta yanda babu mai zama cikakken mai imani sai ran da ya ji a ransa yana son muminai su tsira kamar yanda yake son tsira sai in ya ga yana sowa muminai alkhairi kamar yadda yake sowa kansa sai in ya je yana wa yan uwa muminai matsala da sharri kamar yadda yake so ya guje mata to amma matukar shi burinsa kawai in ya tsira kowa ya rubta to ba mai imani bane kamilallen imani shi yasa malamai suka tashi haikan suna ta yi da bakunansu suna yi da alkalummansu ba su tsaya ba har lokacin da Allah ya karbi rayukansu. Haka kuma wa'inda suka gaje su suke ɗauka suna karanta waɗannan bayanai, wanda kuma ba za a rasa wa'inda za su tsaya wajen karantar da mutane wannan aƙida ba har lokacin da za a ainihin buɗe ƙofa rana ta fudo ta yamma. Lokacin da za a rufe ƙofar da in ka tuba Allah ba zai karɓa ba. Allah ya kare mu to wannan su ne nau'i guda biyu nau'i na farko al'ada kawai suke kiran mutane a kai su ma kansu jahilai ne amma kuma su ne suke hukunci suke alƙalanci suke yankewa mutum hukunci su ce taɓaɓɓe ne ko ɗan banza ko in sun gaba ka musu ba su ce za su tsine maka za ka lalace kuma ba da ilimi ba wayannan kuma masana ne sun san gaskiyar amma kuma sun kauce mata kuma suna kokarin kada kai ma ka gane ta don in ka gane ta asirin su ya tomu to sai su dage suna fada akan ra'ayinsu suna kare ra'ayinsu suna rusa gaskiya Allah ya kare mu to duka wannan nau'i guda biyu malam yace khabiru kowane daya hadari ne wahum la yaquluna lin-nasi ikfuru kowanne fa ba zai zo ya ce maka kafurce malamin son zuciya ba zai zo ya ce maka ka bi wannan abun kafurci ne bai faɗin haka kuma ba zai zo ya ce ka ki annabi ka zo ka bi wa al'ishehuwa ne ka ki sunna ka zo ga bidiya haka suke yi da ba za a bi su ba ɗan al'ada kuma ba zai ce maka ka zo ga al'adarmu amma kafurci ne haka ne wannan abun mun canfa shi kuma ka san fa canfi shirka ne suna haka ba sa cewa mutum ikfur ka kafurce za su zo maka ne a ainihin kaikaice sai su maido maka ciki waje sai su ce shi ne mai kyau. Wahum la ya mm, ina muke. A ah, wa'inna ma ya atuna bi ɗariƙatin muzukhrufati za su zo maka ta hanya ne kyau ƙayatattar hanya su mata kwalliya kafin su baka matsala sai sun gaggara ta sun samu hanyoyin da za su kokkofe ta ta yadda in sun baka kai a matsayinka na mabiyi jahili kawai za ka ji ma ai ga ma inda aljanna take yanzu yanzu hmm. hanya mu zahiruha annaha hasana a fili in ka ji bayani sai ka ji ka ai abun yana da kyau abu ne mai kyau wa batinuha kufrun amma idan da zaka samu malamin Allah in yazo ya fito maka da abun sai ka gane ashe kafurci ne a fili kafurci ne ashe haka du'atu dalal haka duk wasu masu azin ƙarya masu kiran mutane akan bata shine ra'ayi haka ne halayensu ba za su fito fili da fili su ce maka ba kyau ba amma ku zo mu yi ba za su ce ma kafurci ne ba ba za su ce ma shirka ne ba ba za su ce ma bidiya ne ba a sai su ce mai kyau ne kuma har su rinka kawo maka dalilai na bogi don hankalinka ya kama ka ɗauka yanzu kam ka tsira to shi kansa ogan nasu ai ga abin da halin da ya kasance wa mutane tun karnin farko wa iblisu ja ila qaumi nuhi. ku duba ku ga iblis lokacin da yazo wajen mutanen annabi nuhu mutanen da Allah ya turo annabi nuhu don ya gargade su ake nufi lamma wajadahum lokacin da iblis ya same su qad hazanu suna bagin ciki ala salihin allazina matu akan wa'ansu manyan malamai salihai da suka rasu sai tar da mutane an yi jugun jugu malam wani ya rasu malam wani ya rasu malam wani ya rasu malam wani ya rasu kuma su ne suke faɗakar da mu su ne suke nuna mana yadda za mu bi Allah su suke karantar da mu su suke mana wa'azi yau babu su suna bakin ciki akan wannan mutuwa ta wayannan salihai ja'ahum bi dariqin ja'ahum bi dariqi dinin sai ya zo musu ta hanyar addini bai zo musu ta hanyar kafurci ba sai ya fito musu a addinance shi dattijo ne mai hikima mai ilimi mai masani mai nasiha haka ya ce wa annabi adam ne annabi adam ne annabi adam ma haka ya gaya masa ko ya ce masa ne eh ya ce ni mai maka nasiha ne in kaga za ka ɗauka ka ɗauka ni nasiha nake ma ka san dai ni na daɗe na fi ka sanin nan kuma Allah nan da ya halice mu na fi ka sanin shi tun kafin a halice ka shekara dubu kaza muke tare da shi na sani wannan bushiyar da ka ga ana ka hikima ne don ka fita domin bushiyar dawwama kenan duk wayannan mala'ikun sai da suka ci wannan bishiyar suka zama mala'iku da su ma irin ka ne da suka ce suka koma mala'iku yanzu ba su ba zuwa duniya su zauna a matsayin masu sabo la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kai ma kana ci zaka dawwama a aljanna kuma ba za ka sake sabawa Allah ba amma in baka ci ba to wata ran sai ka sabawa Allah an kai ka cikin lahu duniya za a kai ka a yadda kana in dai baka ci wannan bushiyar ba sai ka je duniya ka wahala kai ta kashi da fitsari kana shan yunwa da gishirwa ka sha rana da sanyi kai ta hada ciyawa da ice da tabo kana yin daki nan kuma ga gashi nan ba komai sai dadi to ni dai ka ji na ma nasiha kaga tafiya ta tsohon banza sai ya tafi <laughs> ita kuma matar ta ce wallahi mu ci gogoni walloni kana so mu shiga wahala ko kuma wanda ana bi shawara mata kawai suka taba da suka kusanci bishiyar kawai sai tufafin su ma suka ce oh kun saba wa Allah to mu ba za mu zauna da ku ba sai ga su tsirara kaga nasihar kokon banza ke to haka tsoffin al'ada suke halakar da mutane sai ya kira ka yana raba ka da kitabun tauhi kaga yana bambamin yana nuna maka me ka sani aju abun da yaro zai hanga a tsaye to tsoho ko yana kwance sai ya hango gaba da nan mu muka san yau mu muka san gobe yau shi kaje gobe hmm? jiyan ma baka santa ba da ka wuce haka ta wuce ba ta wuce ka kana jahili yau kuma ga ka kawo ni jahili gobe baka je ba ja'ahum bi dariqi din ko bi dariqi dini ya zo musu ta hanyar addini wa kala yace to to yanzu tunda kuna bakin ciki sun rasu ai in aka kyale da aka za ku manta da su wata ran inna lillahi za ku zo ku manta su ku dawo kwata-kwata ma wata rana kun bar hanyar su to ku bi wata ayi wani hikima mana yanda ba za a manta su ba kuma abun da suke yi din nan sai ku ci gaba da yi suka ce wace hanya ce ce sauwiru suwarahu ku yi fotunan kowane malami daga cikin malaman a samu wanda ya san shi sosai masani wanda ya kware wajen sura sai suranta shi sai a aje a majalisinsa a aje a kabarinsa inda yake zama yana karantar da ku sai ku aje ɗaya hoton hannu makabarin kabarinsa kuma ku aje wani sai ku rika zuwa kuna ziyartar kabarin kuna ganin shi gashi sannan wurin da yake zama yana karantarwa ga hotuna kuma kuna iya yi ma kowa ya rike don in kun gasu sai hankalinku ya kwanta kaji hanya ta farko da shaidan ya kullo musu ko yanzu a haka kaga kaman bai son ku zai nuna muku wannan makiyin su wayannan malamai ne ka ce wannan ma masoyinsu ne yace sawwaru suwarahu ku yi min ajali izara aitumuha dalilin hakan ne zai sa idan kuka ga fotunan. an tan shi sai ku samu nishadi kaga yanzu in kana sabawa Allah ka hango malam to daga kun gansu kawai ku ji kwaɗayin addini Fotunan za su taimake ku kuga kaman malam ɗin ne a zaune. Sai su taimaka muku da samun nishaɗi alal ibadati wajen bautawa Allah. Wata zakaru a hawalahun kuma za su rinka tuna halin da suke, ah, malam da ya taɓa ce mana kaza fa, malam fa ya hana kaza, ga ma hoton shi. Wasu rahuhun kuma ku rika tuna irin gyaruwarsu da irin salihancinsu wa dinahum da kuma irin yanayin addininsu ba za ku manta ba wa kum sai su rinka nishadantar da ku alal ibadati wajen bautawa Allah fa huwa ja'ahum bi dariqatin nasiha kaga ya zo musu ta hanyar nasiha shaydan har sai an yi godiya wa ɗariƙaci din kuma hanya ta addini ya zo musu da ita wa huwa yuridu anna hadhihi amma shi manufarsa a wannan lokacin ya san hoto sharri ne ya sani kai da ka fara yin hoton tukunna ya gama da kai don kayi abin da ranar gobe kiyama sai kamar rai kaga ya jefa ka halaka kai tukunna na farko sannan duk mutanen da suka zo suka aje hotuna wata ran wannan hoton sai ya zama bala'i a kwana a tashi kukan ba kun san su su su salihai bane malamai ne to ƴaƴan ƴaƴan ku in sun zo ba su san dalili ba shi ba wai burin sai halakar da ku ku na yanzu ba a'a ya zama na dai ku ne sababi yauwa ku ne sababi yanzu wato mataimakan shaidan arnan duniya na yanzu za su kirkiro abu sai su an tayo muku ku sai ku rike shi amma kun son ya saba wa addinin ko sai ku rike shi a gefe sai ku yayanku suna yi suna yi wata rana babu ku sai yayanku yayanku kuma sai su rinka yin abin da abin yake so kaga su ba wai burin su sai ku na yanzu kun halaka ba a gaba suke hange da suka rika kirgiro tsarin mulki suka kore na ƙur'ani suka kore karantarwar manzon Allah suka ce ku rika ƙura'aninku ai addini ba a hana mutum addini ba a hana mutum addini ai addini shine rayuwa ku rika ƙur'anin amma dai in kun zo shari'a ga wannan eh. yanzu da haka da haka ba shi kenan ƙura'ani ya zama sai karatu eh masallatai da nan ne za a yi karatu a karantar kamar haka sunna ta fayyace ta a nan ne duk wani rikici in ya same ku unguwar ku liman a yi muku hukunci yanzu ya zama sai sahu a gyara a daidaita sai kwalliya a shimfiɗe shi a masa ado a masa fanka haske ta yau. fenti ne kyau a cika shi mai kyau fiye da da amma kuma aikin babu dafa komi nan ne yanzu kan babu kawai dai a yi sahu assalamu alaikum to sai a watsi shi a hankali sun kusan su cimma nasara karantarwa ta addinin ku gaba ɗaya kun kusa ku watsar ba ku damu da ita ba ‘ya'yanka in sun kai goma in za ka biya musu dubu arba'in arba'in su yi karatun duniya za ka iya in ɗaya ya dawo ya ce dubu biyar ake so a islamiyya karatun addini ma yanzu wallahi su ma wai sai da kuɗi wai sai da kuɗi to ni zauna kawai Ba da shi. eh babu ba zai biya ba. su malaman allon ma yanzu wallahi ka duba wai akan naira shirin wai na laraba wai ya matsa kullum sai koro yaro wai a bashi kudin laraba yanzu kawai neman kudi suke yi da 'ya'yan mutane Allah ya saka da ɗaya eh ya bar shi da ‘ya'yansa kuma Allah bai ce maka malami ne zai maka tarbiyyar ‘ya'yanka ba, ko an kusa kun wa'aliku, ko wa'amura ahalaka bis salati wasu ɗabir alaiha, ko? Allah ya saka mana wannan da alheri. To, amma ka duba a gani, haka za ka gani wulaƙancin duniya za a yi maka inda akan duniya ne, in ka kai yaronka gurin da ya rabe ya koya mara gyaran janareto ai rinka dukansa kenan yana dawo. ba a bashi kuɗi ba sifana za a sa a ta bugun hannu eh amma wai ai sana'a zai koya dole ai kai haguri in kai haguri wata ran zai wuce eh amma addini wai ba zai wuce ba sai a ce zaman ka uwar ce za ta fara cewa zauna baban naka ya dawo in gaya mara ba za ka je ba daga yau tunda dai abun nasu ya zama zalunci to amma tun da wannan sana'a ne a rankwashe shi da sufana a hana shi abincin rana duka ya haƙura yana ta yi wai zai koyi sana'a ne aiko? Kuma ya dawo da inda imana. Yi, to ai wannan duniya za a samu zuwa gaba, to me yasa lahira kuma ba za a neme ta ba. Kuma baka gina daga nan ba ba ka da shi a lahira, sai ka gina daga nan. Su kuma idan ka dubi ‘yan da sun saba da mu na yau don su suna ƙare rayuwarsu ne akan abin da ya shafi duniya eh, eh, eh, suna ƙare rayuwarsu ne akan abin da ya shafi duniya don me don neman lahira abin da duk za su yi a duniya na wahala don su gina lahira ba zai gagare su ba ba abin da ya kai ka miƙa rayuwarka a kashe sun miƙa an kashe don su samu rayuwar lahira sun zauna da yunwa don su ƙoshi a lahira, sun zauna da kishirwa don su ƙoshi a lahira, sun zauna da talauci don su ƙoshi a lahira, sun zauna da kaɗaici don su samu ɗebe kewa a lahira. An tsane su a duniya don su samu yarda a lahira. Ba irin halin da ba su shiga ba su don neman yardar lahira, mu kuma neman yardar duniya ne damuwarmu. ni ba bari ka ji malam in dai akan kuɗi ne duk abin da mu yi da mutum mu yi yawwa bari ga ma ni in dai akan haƙƙi na ne wallahi dai mu mutu da mutum wai haƙƙinsa eh. shi akan haƙƙinsa ba zai dai a mutu da shi yawwa ni kawai ba ni ni akan kuɗi barin ma, ba a mun kawo mun reni akan kuɗi. Wallahi kowa za mu ɓata. Yawwa. wani ya ce tsakanin ɗan adam da kuɗi. Allah ya Wani bahaushe ne ya yi waka ya ce tsakanin ɗan adam da kuɗi. Right. وصوروا صورهم من أجل إذا رأيتموهم أن تنشطوا على العبادة وتذكروا أهوالهم وصراحهم ودينهم فينشدونكم على العبادة فينشطونكم على العبادة كو fahuwa ja'ahum bi dariqatin nasihati wa dariqatid din Shaidan ya fito musu ta hanyar nasiha hanyar addini wa huwa yuridu anna hadhihi suwar yana da nufin cewa wannan hotuna ta takunu asnaman fin nihaya a ƙarshe za su koma gumaka dan ya sani shi kama kwana a tashi zai zama gunki shi yasa sai ya fito musu yace don ku zama masu kokari masu tunawa da malaman ku. rike hoton nan to wata rana sai an ce ma hoton ma zai iya hana motar ka faduwa hoton zai iya hana barawo shi shigo ma hoton zai iya hana bala'i ya same ka hoton yana iya sawa ka samu aljanna kai hoton ma na sawa mala'iku in sun gamu da kai su rika ma su rika gaishe ka ina gubar da shi hmm. a kwana a tashi sai hoton ya zama gunki ya zama Ba na ɗin ba To ma in ban da wulaƙanci a ce dai ka na kirki da kake so a ce an talika shi a ko'ina? Hmm? a musa shi Eh ana jansa ta na tarzazo mishi. Eh, a yi ɗan kunnen shi a yi sarƙar wuya. Allah ya fakanat asnaman karshe ba su zama gumakan ba hotunan na asalin ba su zama gumaka ba lamma mata alul ilmi don da aka dade aka dade masanan nasu almajiran wayannan malaman da suka san hakikanin yanda addinin yake da suka mutu wa mata hazal jil wannan zamanin gaba ɗaya wannan karni aka ƙare Ja'ajirin jilun jahilun sai kuma zamanin jahiliya sai ya shigo ba a dahun bayan su. Fagala shaitan sai shaitan ya ce da su inna a kun. to wai ku wannan hotuna da kuka zo kuka aje haka kawai ba kun san manufarsu kuwa? Samuwa ga muka tarar tun wannan abun ya dade tun iyaye da kakanni. to ma nasabuha ai waɗannan hotunan ba abin da yasa iyayenku kakanninku suka kafa su anan ma nasabu hadhihi suwar illa li ya'buduha sun yi ne don su bauta musu ku kuma kun zo kun sa su a gaba kawai bala'i na samun ku ba za ku zo ku fake da su ba annoba ta dame ku kuna neman magani ga magani kusa da ku yanzu ga fari ya dame ku ba ku da ruwa kogunanku sun tafkunanku sun kakkafe ga maganin abu kusa da ku ba ku sani ba wannan da su ne iyayenku suke tawassuli da su suke neman taimako da shi suke roƙon ruwa da su suke ibada ko kuma kun zo kun zauna jahilai haka kawai wabi hakanu yasqun da su suke neman ban ruwa idan fari yayi yawa su suke kira da su suke rabewa shine yasquna al suke neman agaji a wajen Allah ya saukar musu da ruwan sama fa baduha kawai aka koma bauta musu da dai aka zo aka ce abun nan ya gusa ba ruwa ya uka ruwa kawai Allah ya haɗo musu da hadiri sai fari ya kau tabkunan mu sun kafe dabbobin mu na mutuwa ba ruwa ya nasarau kawai sai tafkuna suka rika tsatso da ruwa shi kenan an samu alloli fa'abaduha suka koma bauta musu min dunillahi azza wa jalla kawai gaba ɗaya aka yi bautar wani Allah koma bayan Allah bai girma da ɗaukaka mahalicci dama ga jahilci shi jahili dama abin da yake nema abin da zai kare shi ya taimake shi to sai ka ce ga abu in ka yi shi ba abun da zai same ka in ma ya same ka zai kau kawai sai suka koma bautar ya ya huka nasara sai suka bar ainihin asalin abinda ainihin iyayensu suke bi shine Allah suka bar abinda iyayensu suke bi shine addinin Allah suka wazar suka koma bautar gunki asalin yanda ake tai kenan har aka fara bautawa gunki asali da an yi foton ba don a bauta masa ba da Allah ya ga kai duniya ta koma shirka sai ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ce ka je ka raba su da bautar gulkin nan shaidan ya ka su annabi Nuhu da ya zo bai sha da daɗi ba don duk mutumin da ya saba da tsafi yana cikin jahilai kuma in yayi tsafin duk abun da yace zai yi sai ka ga abun yana yiwuwa to kafin ka bata mutumin a cikin jama'arsa ka haɗu da aiki mm. kafin ka raba shi shi din da abun ko ka raba mutanensa da shi ka haɗu da aiki domin duk inda ka tar da tsafi ya yi katutu to za ka tar da ya samu shimfiɗar jahilci sai an samu jahilci tukunna ya shimfiɗu a wajen kafin nan sai ji tsafi zai karɓu amma akwai ilimi za ka daɗe baka shigo wa mutane da tsafi a gurin ilimi ko irin malaman ƙaryar nan masu zuwa suna sai da layu suna kulumbotai suna cewa muna da maganin kaza da kaza eh. in suka zo masallaci suka ga ga littattafai su sahihul bukhari su kitabu tauhidi su qur'anai alin alquran ba hoto hmm. ba carbuna rakasab rakasab din <laughs> ba wani dan kurtu kurtu na tofar da yawo cikin masallaci wannan ba ba ne. mu sake masallaci in suka ji kuma an kwada kiran sallah mai kyau sai kai in sa halwa ne hado za ku yanke bata hado ba ba sai ce ne na sai ruwa mu yi gaba ba abin da za mu samu a nan wata ne eh, makiya annabi ne na. Eh, mu yi gaba makiya annabi ne na. amma in suka zo suka ce haka ba alaka to mu sauka nan ne eh nan za su sauka don sun sa akwai jahilci yawwa daga an zo sahu ma su ga kowa da inda yake don ya tashi yanzu shi malami ne sai nasiha sai wa'azi yayi kamar da gaske in ba ku ba ma har kuka zai iya sa ku kuka ya tsorata ku da wutar jahannama kunamun jahannama macizan jahannama zakunan jahannama eh akwai siradi tozo saba'in da bakwai waye-waye hawa na farko na ‘yan kaza ne hawa na biyu na ‘yan kaza ne akwai sundukin wuta mai abu kaza sundukin kaga ana ta kuka yace to amma akwai maganin ku mun jahannama yawa akwai na jan jahannama a ababu to wala to shikenan yanzu kam a bada abun sadaka kai dan liti ka abun sadaka kowa ya baka naira ɗari ka bashi mun fito taimakon bayin Allah ne kowa sai ya yi eh, in aka yi aka yi kai akwai talakawa wanda ba su da shi karbi yobe yobe <laughs> a taimaka musu bayan mu wanke mu naira ɗaya a taimaka musu sai an gama sai da na ara sai ce to kuma fa ga na tsari ga na tsari wannan duk wanda ya mallaki wannan eh. wannan duk abun da ka ba mu baka biya mu ba sai dai kawai mun fito ne don taimakawa bayan Allah eh duk wanda ya baka dubu ɗaya ba shi ɗaya kuma hmm. wannan ai ba na jahannama bane ai Allah ya ce atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah ka nemi tsari duniya da lahira to wannan in ka binne a garkin ka ba abin da zai shiga ko kura ko zaki ko barawo wannan yana gidanka ba abin da zai shiga maciji ko ko kura ko kare mai mahaukaci ko kaza ko kaza ko mugu ko dan fashi ba mai shiga wannan yana tare da kai babu wani maye ko maiya wannan kaza wannan kaza to in ka wannan to a rike ta ita dubu ɗaya ne kazan duniya ta fi tsada e wancan na lahira ɗari ɗari da aka abu ya maza ya ce kai mai yobe ma ba bashi akwai tarakawa ƙarshe har a dawo ishirin ishirin to wannan naira dubu ce gata duk wanda ya baka dubu ɗaya ɗan liki ba shi ɗaya eh, guda uku ne kawai ma muka fito da su sai jiya da daddare muka hana ido bacci muka karasa sauran su bakwai

To Allah ya sauye. To haka suke fitowa mutane ta hanya mai kyau da farko. Idan suka zo aka tar da jahiliya kuma shi kenan an samu wurin zama Allah ya sauye. A na? Na? Yace waka zalika to haka al'amarin yake haka duk inda du'atu balali masu wa'azin batarwa makayyatan malamai duk inda ka same su haka zaka same su da yan jahiliyar masu kira a al'adance da kuma yan son zuciya masu ɓoye sani su fito da ainihin ƙarya su gyara ta su ce addini ne kazalika haka dai du'atul balali bid-da'wati ila ash shirki makshuf ko ash-shirkul makshuf ba za su zo maka suna kiranka akan shirka tsirararka ba su kwaye ma ita su bayyana ma amma shirka ne to za ka yarda ne yanzu wannan mai layar in ya ce maka amma shirka ne za ka tsaya eh? to sai su ce ma kariya ne asiri ne tsaro ne ya ce maka addini ne to sai ka kawai ka karbi shirka ba ka sani ba ba za su zo maka da shirkar ba tsirararta inna ma ya tuna hun bi ɗariƙacin muzuhrufati za su zo wa mutane ne da hanya gyarara wanda aka yi mata kwalliya mai kyau wanda ma mai yinta ya fi ƙoƙarin addini za a ce in za a baka waradin sai an yi maka wani ‘yar ɗoriya dubu ɗari da dubu saba'in da kaza da kaza da kaza da uku a sama eh dubu goma sha uku da ɗari uku da goma sha uku eh, ya haɗa ne da aiki wallahi dubu ɗari uku da ɗari uku da goma sha uku kun ba da lahira bai. amma yace gashi ka je ka karanta kawai eh, ka ji abin bai da muhimmanci hmm. sai an baka wata hanya mai kyau wanda za ka ji kai abun kamar wanda ya dage kam yai kam lalle akwai kokari hanyoyi da za su gyara masu kyau nuna halin nasi su gyara wa mutane abun su mafi nihaya amma fa a ƙarshe ya hasulu lahum maqsuduhum to sai kaga manufarsu ta cimma buri sai kaga sun kai ga cimma buri su din maimakon idan da addini ne na sai aka miƙa maka za ka ga girman Allah za ka rika ganin kimar manzon Allah za ka rika ganin kimar sahabban manzon Allah to amma yanzu shi da ya kirkiro wannan za ka rika ganin kimar shi sai ka rika girmama shi duk abin da ce ku kawo ya ku kawo duk abin da yace kar yi, sai a ƙi. Turinsa ya cika yanzu sai abin da ya faɗa karshe dama abin da yake nema kenan ya mallake ku ya hasulu lahum maqsuduhum wa du'atun balal tun masu azin ƙarya na fatar wannan lamma da nasu ila shirki bi ibadatil adrihati haka suke su ma wa'annan da ka gani yanzu suna ta wa'azi suna kiran mutane a zo a bautawa kaburbura hudu bare hudu bare kusheyi asali ba wai zowa suka yi suka ce mu zo mu bautawa kabarin shehuwa ne ba haka suke cewa ku je mu je ku zo mu je mu yi wa kabarin wani bauta haka ne suke cewa ku zo mu bauta wa shehu wani haka ake faɗi? A'a. hikima ake yi hikima ake girmama su zamu ziyartarsa za ka yi ka girmama shi mm. domin shi yana raye a duniya da ya mutu duka ya tsani eh. du'atu dalali lamma da awun nasa wa'annan miyagun masu wa'azi da suke kiran mutane lokacin da suka fara kiran mutane da hatsali a farkon abun ila shirki suka rinka dora mutane akan hanyar shirka amma bi ibadatil adrihati ta hanyar bautawa kushiyi makabartu kaburbura lam yaqulu lahum da suka zo ba su kira mutane suka ce da su ibuduha ku zo mu bautawa kabari haka suka ce mm. ba su ce ibuduha ba ba haka suke cewa ba bal qalu lahum haula'i awliya' wasalihun wayannan waliyai ne kuma salihan bayi man ada'ahum faqad ada'a Allah duk mutumin da ya bi su yake son su wa man ahabbahum ahabbahu Allah duk mutumin da yake son su Allah zai so shi duk mutumin da yake ziyarta su Allah zai karbe shi haka suka fito wa mutane ta bayan gida suka zo suna kiranka a bayan gida ka zo mu taimaka ma mu baka shawara kar waɗansu su zo su shigo ma gida da su zo su cutar da kai sai ka koma katangar bayan gida kana shauraron su kuma miyagu suka shigo ta kofar gida kafin su gama gaya ma nasira an yaye maka gida ka dawo baka da kuri. to kafin ka gama faɗaka an gama raba ka da addini ba ka da komi ka koma mushiri ka koma bautar kabari baka sani ba ka je ka yi ta dawafi a kabari kana faɗuwa a kabari kana ɗauko ɗauko ƙasar kabari kana neman albarka da ƙasar kabari ka biya maƙudan kuɗi ka tafi wata ƙasa don ka kai wa tulin ƙasa ziyara To mutumin da yake ciki ya haɗe da ƙasar da daɗewa ya rube wai ta kai mar ziyara. Hmm? Kuma in ka je akwai ɗan abun da za ka riƙa zubawa kana badawa na masu kula da wa'innan ainihin wato a bari haɗe. Kaga sun samu wurin sana'a. Ha'ula ya auliya sai a rika ce muku wa'annan waliyai ne wasalihuna salihai ne lahum makanun Allah makanatun Allah hmm. suna da matsayi a gun Allah wa'annan idan baka kama kafa da su ba to ba kai ba rahamar Allah yawa mun kama kafa ga abubakar umaru usmanu da haidara eh to ba gara su ba ai gara wannan ko da ya kama kafa da abubakar da umar da usmanu da haidaru ka san haidaru aliyu to ai gare su ai su kila ma ai an san su kam tabbas wayannan kam ai waliyan ne ko to shi ba da abubakar ba umar ba ba usmanu ba ba haidar ba ba aliyu ba mm. wayansu ne wanda tarihin su baya cikin qur'ani baya cikin hadisi suka ce su ne waliyai na farko duk waliyin duniya wannan shine shugabansu waliyin mu shine babba a cikin waliyai duka haka zaka ji kowane dan dariƙa zai ce waliyin shi ne gaba wancan ma ce waliyin sa ne gaba kuma dariƙar sa ce ta farko ita ce ta asali in ba ita kai ba ka hurci kai to in haka ne kam ka kama na asalin ka huta mana ga musulunci ga sunnar manzon Allah wanda kuma shine waliyi na farko tun da aka fara duniya har ta tashi akwai waliyin da fi annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ga wanda zaka rike ka huta da jayayya duk kafircin mutum in kace to ni annabi Muhammadu nake yi bai sai ce to nawa da ya fi naka ba sai dai a goyi sai su ce to wayannan waliyan lahum makanatun Allah suna da matsayi a wajen Allah in ba ku rike su ba to ba ku ba rahamar Allah a lahira to ya gaya maka suna da rahama yaushe aka saukar da wahayi aka ce waliyai ne yau ke ka samu wani hadisin da manzon Allah ya ambace su ya ce waliyai ne kuma ina ka samu ayar da ta umurce ka kaje ka faɗi a kabarin su ina aka ce ka kai wa kabari irin wannan ziyarar har kana roƙon kabari kana neman agaji da kabari kana neman taimako da kabari kana zuwa kana ba kabari istiharar abinda za ka yi wai kabari za ka je gunshi shehu aure nake so wancan nan ta dace da ni ko ba ta dace da ni ba shehu a duba mini shehu a yi mini a taimaka mini kasuwanci na ya tsaya dabbobi na sun kusa karewa fa mun je kudu sun kare saura uku shehu to shehu ya bar duniya shi ya kare ma eh shehu kai kana cewa musiba kake tare da ita to shi hatta musibatul maut ya hadu da ita gara ma kai kana duniya kuma wai shi ne zai taimake ka kai da kake raye shi da yake neman taimako gunka ka masa addu'a ka ce Allah ya ji kanka in ka kai wa kabari ziyara addu'a za ka yi mishi amincin Allah ya tabbatar muku ya koma abota kaburbura kun riga mu mu ma muna tafe Allah ya gafarta muku kurakuranku ya haskaka ku ya sassauta muku in kuna cikin azaba Allah ya yi muku wannan sai su ji daɗin ziyararka amma ka je suna cikin wani hali kana neman wai su taimake ka ka sake dora su akan oh Allah ce wa dama ku matsayi gare ku irin nawa ashe ku kuke arzutawa ashe ku ne kuke cutarwa ashe ku ne kuke warkarwa ashe ku ne kuke musu ruwa ashe ku ne kuke kaza ku kuke bada mulki dama ashe yanzu wannan ka sama mar sauki ko ka sa shi cikin matsala mutanen da suka maida annabi isa Allah ko dan Allah maryamu Allah ko kuma matar Allah menene suka jawo musu matsalar tambaya ranar gobe kiyama Allah zai ce wa annabi isa a anta qulta lin nasi takizuni wa ummiya ilahaini min dunillahi na tura ka don ka karantar da mutane tauhidi ka karantar da su shirka kai ne kace musu su ce kai ma Allah ma mahaifiyarka Allah kai ka gaya musu haka to amma shi da yake ba shi ya faɗi ba ai zai ce a sarki ya tabbata gare ka ya Allah ai in na faɗi ka sani in ma ban faɗi ba ka sani ni kam abun da ka aike ni shi na faɗa musu kaga farkon maganarsa da bayin Allah a duniya cewa inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya ko To, amma daga baya suka ce, ai wannan yaron Allah ne, kai Allah ne ma ya rikidi, kai wannan matar da ta haifi wannan, wato matar Allah ce, ko kuma ita ɗin ce dai Allah dai suka rikidi, ko kuma a allolin uku ne, Allah babba yana nan Allah babba, uba na sama kenan, akwai kuma shi wannan ɗan Allah. madaidaicin Allah wanda da shi ne za ku yi mu'amala babban ba zai zo ku yi mu'amala da shi ba wannan kuma sahiba ce ta Allah wayannan duka in kuka rike su kuka bauta musu to kamar kun bauta wa Allah to su yanzu in suna haka yake ce hegu kafirai ko to kai kuma fa kai da naka ma ba shi a Qur'ani ba shi a hadisi annabi Isa dai akwai ayoyi da suka tabbatar mana shi annabin Allah ne mursali ulul azami ko ruhul lahi to na kafa shi ma wannan da aka tabbatar da matsayinsa an hana ka ka bauta masa balle wanda kwata-kwata ma ba a san shi ba eh? sai ka je ka rika faduwa a gaban kabari kana tawafi a kabari ko kuma ka je kai ta zagaye masallaci don akwai kabarin shehuwa ne ciki kana ta shafa bangon kana sujuda kana kuka kana kiran sunan shi yusi nuna halin ina muke na idan haka lahun makanatun inda Allahi fa’antun. tuƙarrimu mm, ilayhim don haka ku kusance su, ku rinka kiransu, ku rinka kusantarsu, kuna ziyartarsu min ajali an yi ƙarribukun ilallahi, saboda da haka ne su kuma za su kusantar da ku Allah. Kuna nisantar waliyan nan to ba ku ba ramar Allah, man adali waliyan faƙar azan tulin harbi. Eh, haka annabi ya ce jahilan banza ba su da karatu Allah ya ce man adali waliyya duk mai fada da waliyaina mai gaba da waliyaina to ku gaya masa azantu hu bil harbi na ce masa ya shirya yana neman fada da ni in ji Allah cewa ya wallahi din su ne eh, eh? da aka ce ya man adali waliyan ai wanda yake gaba da waliyai duk mushiriki ne gaba da waliyan Allah ne ba waliyin Allah da zai karantar da kai shirka waliyan da kake bauta musu su kansu idan har waliyan ne idan da za su dawo kai za su fara yaka don za su ce ban ce a wannan ba mu lokacin da muke raye ba mu karantar da wannan ba kai kuma ka zo kana yi ko kana tsammanin masu bautar annabi isa annabi isa ne ya sa su to son annabi isa zai kai mutum wuta ne wa Allah soyayyar da ta zama sabon Allah ita ne za ta kai mutum wuta don annabin Allah ne manzon Allah ne sannan ulul azumi ne Ruhun lahi ne amma shi mai son sa ya shiga wuta saboda mai saboda soyayyar yayi ta bayan da Allah yake so ba irin soyayyar da Allah ake yi wa Allah kamasa biyayyar da ake yi wa Allah ka masa ya kamata ka yi wa Allah irin nasa ka yi wa bawan Allah irin nashi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kira a matsayin Allah ko mai yin abun da Allah shi yake yinsa, sa kaga sai a kira ka mushriki balle wani waliyin da ba tabbas bane an gane wannan to haka za ka ji suna cewa ku kusanci wayannan bayin Allah min ajali an yuqarribukum ila Allah wa yakunu wa wasa'ida wa wasa'ila lakum inda Allah azza wa jalla don su zame muku wato mahada tsani wasila tsakaninku da Allah mai girma da daukaka mu muna bin su ne a matsayin tsani wai eh kamar in zaka je sama yanzu ya za ka yi ba he ka bi ta ƙasa ba ka sa tsani kana takawa ɗab ɗab ɗab ɗab ɗab ba eh sai ka iso yanzu wanda bai da tsani ba da kai da ka bi tsani da wanda bai bi tsani ba waye zai iso sama da wuri ba tare da ya wahala ba mai tsani ko Allahu akbar shikenan yanzu kam an gane an gane to in baka bi su ba baka da tsani Ko sai an bi su ne kafin nan akwai tsani ja'uhum bi hadhihi dariqa sai suka zo musu ta wannan hanyar wariya muhabbatu salihina wa ittikhadhihim wasa'id shine sai aka dora su akan son salihai a matsayin so irin na bauta wattakhabuhum suka rike su wasaila wai su ne wasila tsani da za su bi sannan su gano Allah in ba ka da naka waliyin to baka san Allah ba in baka bi dariƙa ba to wai baka da addini in baka da dariƙa to baka da Allah baka san inda zaka gano Allah ba sai in kana da dariƙa sai aka maida su sune wasa'iqa wafiɗar da in ka haɗa da ita ne sannan za ta iso da kai inda lahi, azza wa jalla, wajen Allah mai girma da ɗaukaka ƙarshe fa abadun kubura sai suka dawo suna bautan kabari. Kaga da farko dai kabarin cewa aka yi ku kai ziyara kaburan waliyai, akwai shekara-shekara duka ana tawaga kaga ana tafiya da ganguna ana ta kiɗa an tafi waliyai, akwai suka kaburbura a Kano sunansu waliyai. Da kuma? Ya eh, a Najeriya dai ba a waɗanda suka da ƙwarewar wannan kaman Kano. Ƙwarai eh? da gaske. duk shekara sai an haɗu an yi wannan tawaga an kai wannan yara ne. Waliyai. To duk duniya kuma akwai mahaɗar da ake yi duk shekara sai a kai wa manyan waliyan. ziyara za ka biya kuɗi dai kamar yadda kake biyan kuɗin hajji ma'ana ba wai kuɗin yawansu ɗaya da na hajji da ke nufi yadda za ka tanadi kujerar makka haka za ka tanadi kujerar zuwa ziyara gurin manyan waliyai na duniya kamar yadda nan akwai wayanda za su je wajen shehu usmanu masu ɗan sassaucin ra'ayi akwai wa'anda za su tafi waliyai Kano akwai wa'anda za su kowanne da irin waliyyarsu. to akwai na duk duniya duk shekara ana tafiya ka kashe kudi ka je kuma ba wani babi da zai karantar da kai ga yanda ake sai daga baya suka yi littattafan manasiku hajjil kubu Eh, manasik na hajjin kaburbura na waliyai. Suna da rubuce-rubuce da za a koya maka yadda za ka yi in kaje akwai ‘yan jagora. In kaje kai kan baka san yadda za ka yi ba sai an kwatanta ma. ja'uhum bi hadhihi tariqa wa hiya muhabbatu salihina wa ittikhadhihim wasa'ila inda Allah azza wa jalla fa sai ga su sun dawo suna bautawa kushiyi suna bautawa kaburbura da wannan ainihin wato hila da wannan yaudara wacce shaidan ne asali ya kulla musu ita yaudara ya ke wa ashraku billahi azza wa jalla ƙarshe suka yi wa Allah shirka mai girma da ɗaukaka. masanan sun sani jahilan kuma ba su sani ba su sun ɗauka bautar Allah ne jahilan ba su sani ba amma manyan sun sani saboda suna cimma buri suna samun biyan bukata wa ashraku billahi azza wa jalla fadu'atul kufri yad'una an-nasa bi asalibin mukhtalifa masu wa'azi na kafurci na kafurtar da mutane na shirkantar da su da bid'antar jama'a suna da wayon wa'azi kala-kala maimakon su tsaya Allah ya ce annabin Allah ya ce su yi wa'azi don kare sunar manzon Allah don kare tauhidi da ainihin kore shirka da kore bidiyoyi a su ƙoƙari suke su tattala mutane su ɗora su akan bidiyoyi su tattala mutane su ɗora su akan shirka duk wata hikimar su ta kare ya za mu yi mu gyara shirkan nan ta zama to tauhidi ya za mu yi mu gyara bidiyan nan mu maida ta sunna ya za mu yi mu maida ƙaryan nan ta zama gaskiya saboda haka suke da wayo iri-iri suna da dabarbaru nau'i-nau'i ta yadda suke ɓadda mutane kad la ya zuharu alaiha shay'un min ah, al-intiqad ko wala ya'rifuha illa ahlul basira don babu wani abu da yake ciki na intiqad wanda za a ce lalle wannan abu asalinsa kaza ne ga daga inda aka same shi ga gaskiyar al'amarin babu amma kuma a hakan sun zo da wayo da ainihin rufa-rufa kai baka sani ba ba wa'inda za su gane shi illa ahlul basirati sai wanda Allah ya ba su basira a cikin addini wanda Allah ya sanar da su Qur'ani wanda Allah ya sanar da su asalin sunnar suka gane asalin tauhidin suka karanci asalin shirka to su ne za su gano wannan abun shirka ne wannan abun bidiya ne amma kai da ake kiranka kai sai ka ɗauka shine addini ba masu gane shi illa halin basilaki, Waƙar ta bayyana min hatainil mas'alataini anna du'atu dalal ala Ka kaga wayannan matsaloli guda biyu matsalar da muka karanta rana ita yau da wannan matsala ta yau matsalar da muka fara da ita ita ce da'awatuhumun nas ila al-kufri wannan kuma da'awatuhumun nas da'awatuhumun nas ila al-dhalal ko wannan kuma da'awatuhumun nas ila al-kufri tare da ne ma'aliyayi ne tare da sani wayancan kuma da'awatuhumun nas ila al-dhalal ko suna kiran mutane zuwa ga bata ne ba ta hanyar ilimi ba wayannan kuma masu kira da ilimi da ilimi suke rabewa suna ɓadda mutane wayancan kuma da al'adu suke ɓadda mutane ya ce to sai suka zama to kismaini nau'i biyu kismun ya da'una bi ghairi ilmi sauran su jahiliya ne tsantsa suna kiran mutane ne da al'ada su. yanzu mu za ku ɓata wa fulatanci kun ci mutuncin fulaku wallahi eh yanzu ko ana taron kanuri kana matsayin kanuri amma baka shiga ba yanzu ana taron yarabawa mazauna arewa baka zo ba wai ko kai musulmi ne ma sai kai yanzu ana taron ibo mazauna arewa kai ba za ka zo ba ka ci mutuncin ibo ko ka musulunta wai sai kai wannan hmm? kai a matsayin ka na mafulatari yanzu ka taka wannan fulaku ku ya hana a wannan ni fulbe ai a wannan ni julbe kuri hallugo ko a wannan ni fulbe fulbe kuma kanji wani dume, eh ɗum leñol to ɓe ke allah jam to ɓe ni allah bo chicken ɓe natti fir'auna don haka ba za ka yi alfahari da yarenka ba ba za ka yi yare da ainihin alfahari da kabilar ka ba ko wani abu ka yi alfahari da musulunci addini qur'ani sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi tinkaho ka so mutane don musuluncinsu don imaninsu kuma wa'inda ba su yi zamanto masu imani ba ba su zamanto musulmai ba ko danginka ne ba ruwanka da su ba ruwanka da taronsu kuma taronsu din ba na musulunci ba ne na al'ada ne Hausa Fulani ne. To, Hausa Fulani shi ne kitabu wa sunna ne? A kitabu wa sunna ake haɗawa biyu sai ka bi, amma Hausa Fulani? Kun haɗa kai. Eh? Kun haɗa kai akan ku yi ne? A karokan namu. Hmm? Ku yaƙi sauran kabilu ko? Ku yaƙi sauran kabilu? A'a, malam. Hmm. To, a haɗa kai a musulunci. kuma ba sai hausa fulani ne addinin musulunci ba kowane yare ma ya shiga musulunci shi shi ne ba wai sai hausa fulani ba eh musulunci bai taƙaita a balarabe kawai ba ko ba farise ko ba shame ko ba yamane ko ba iraki ko ba misire a ya haɗa kowa da kowa hatta aljani in musulmi ne in ka tashi addu'a zaka haɗa da shi kwarai kuwa domin aljanu akwai musulmai karkace duk aljani shege ne akwai musulman da sun fi kama riko da musulunci don haka in ka tashi addu'a ka ce musulmai Allah taimaka wa musulunci da musulmai Allah ka tsare musulunci da musulmai sawa'un kowane irin yare ne suke da shi su ɗan uwanka ne kawai karka zo kana faɗan ƙabilanci don haka waɗannan nau'i na farko a al'ada kawai suke wa'azinsu suna tara jama'a suna musu kamfen ɗin ƙabilanci idan muka haɗa kai ba abin da zai same mu Allah zai taimake mu dalilin haɗin kanku kawai akan al'ada akan ƙabila <laughs> wannan ba gaskiya ka faɗi ba idan muka haɗa kai muka riƙe Ƙur'ani, muka riƙe sunnar manzon Allah, muka tsare tauhidi, muka ainihin nisanci bid'a muka kama sunna, Allah zai taimake mu. wa man yi aka sin billahi faqad hudiya ko ba haka bane wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kun yi ko da addini Allah duka kada ku rarraba wayannan su ce a mu kaza ne sai ‘yan kazanmu kawai za mu muna da sirri, taronmu na sirri sai ‘yan kaza, mu ma muna da kaza, muna da sirri, ku yi antaya wa juna bala'i. Ƙarshe ba za a zauna lafiya ba, ko addini kuka rarraba shi kuka yi shi ɗariku ɗariku firak-firak ƙungiyoyi-ƙungiyoyi wata rana sai kun yi fada da junanku eh, amma in kuka haɗa kanku ba duk abun ku ɗaya ne yanzu idan na tarda ku kuna mitin a wani masallacin daga na shigo za a bar magana kuma ko da da rawani da alkebba na zo eh, don kuna magana ne akan mas'alar da ta shafi ƙungiyarku mm. to ni kuma ba a janabe ne na zo ko da da ku muka yi tsalla a ce malam muna so mu gana ne to ni ba ni ba ni cikin gana ba ka ciki to amma idan musulunci ake magana fa ana muna muna ne mm-hmm. ana boye wani ne mm-hmm. kawai sai a faɗi to ga matsalar da ta tazo musulunci yana da buƙatar taimako iri kaza ba mamaki ma in yi abin da ya fi naka ko in ba da shawarar da ta fi naka ko ba haka bane to shi yasa Allah ya ce wala tafarrabu kada ku rarraba wannan ismi kenan mai kira akan al'ada da kabilanci bigairi ilmin ba ilimi wa ismun ɗaya yankin kuma ya da'ul nas kiran mutane suke yi ila mukhalafatil haqqi a saba wa gaskiya kawai ya za a yi mu ga mun hana mutanen nan da suke kira akan sunna yaduwa ba suke kullum yaran nan fa karuwa suke yi kullum mutanen nan suna karuwa fa yanzu ka duba dan gidan wane ma ya lalace yanzu alhaji wane da muke ganin shi da mutunci shi ma ya lalace hmm? ka duba a gani har gidan sarauta ma wane da wane ma na ga suna ra'ayinsu garin nan zai ɓaci fa haka suke gaya mana wai zai ɓaci saboda an hana bidiya an hana shirka an ce a bi kitabu wa sunna Allah ya saka da to irin wayannan mutane fa muka kyale su ba nan gaba fa muna ganin abun kaman kadan kadan fa da haka fa rikici yake tashi kaji shi da yake dai rikici ne sai ba sai tsorata ku da rikici ne kira zuwa ga Qur'ani na yin samu lokacin rikici wanda yake so ka gyaru ina shi ina maganar rikici kai ne dan rikici duk wanda ka ji zai bada shawara na kawo maganar rikici wallahi shi ya kamata a kama eh kwarai kuwa shi ne dan rikicin duk wanda ka je na cewa irin haka ne masifa take tashi to shi ne asalin dan masifa a kama shi a kulle kwarai kuwa ka kai shi banta farabanta <laughs> ah, to menene kawo bala'i ana maganar abi qur'ani qur'ani yana karanta da bala'i ne mm. zaman lafiya yake karantawa sulhu wa sulhu khairun wa uhdirat al-anfus shuh amma su rayuka akwai son zuciya ko amma Allah yace sulhu ya yafi karka bi son rai in bi son rai zolmewa tana kawo bala'i amma sulhu a mai da komi ba komi ba a bi Allah tare khairun wa sulhu khairun wa uhdirat al-anfus shuh to duk inda nasiha ta bayyana ana kiran mutane don a gyaru a tafi bai ɗaya a daina gaba a daina rikici sai a rinka cunna wa mutane tsoratarwa za su kawo bala'i wa'annan da haka za <laughs> yanzu ma sun ce so za su kaura daga gurin wannan abun anya zai yi kuwa zama a unguwan nan ya dai daure haka nan ya haƙura har ya gane ashe ba fitina ake nema ba gyara ya yi sa'a <laughs> To ni ina mu da mu da wani lokacin kudin reza ma gagaran mu take ina mu ina fitina. Baka ci ka goshi ba ma ina kai ina rikici. Eh? <laughs> Sabir Allah. Kana ne ba yanda zaka nuna mutum yanda zai gyaru da yayi addini wai a ce fitina kake nema. Ga kuma 'yan fitinan fa an san su. Wanda shi bai da hujja sai fa na rikici. shi in ya tare ka ma maganar sa ma baka ce wani fa in ya zo kusa da kai wallahi mu duk wani makiyin annabi ba ruwan mu da shi wallahi sai kaga ya tafi yana daga kai kama ba zai kalle ka ba wallahi duk makiya annabi na sai mun cauban su a garin nan wallahi tallahi makiya waliyan nan sai mun gabayar su wallahi sai kaga yana haka yana zazzare ido ko ba zai kalle ka ba ko ba zai tsaya ba yana tafiya ya ji tsoro ya tafi to ina rikici wa qismun yad'una an-nas yad'u nas suna kiran mutane ila mukhalafatil haqqi ko da yaushe dai a rinka muku campaign wai gaskiya dai sai an barka wa huwa ya'lamu ne kiran ku akan ku ki wannan abun fa ya san abun gaskiya ne wal ana ko wal awwal dalu sani fasikun to ai nabi na farkon can mai kiran kakan kabilanci da al'ada jahilci zunzurutu batacce ne domin ana kiran jahilci a abbaran ko to wannan kuma na biyu fasiki ne wanda ya kangare wa dokar Allah yayi wa Allah tawaye yayi wa sunnar manzon Allah yayi wa manzon Allah tawaye shine fasiki don shine abin da shaydan yayi shaydan malami ne fasaka an amri rabbihi ko sai ya kangare wa umarnin Allah da gangan sai ya zama mai fasiki to duk malamin da ya san gaskiya sai ya ƙi gaya wa mutane ita sai ya ɓoye ta sai ya musu kallon ƙarya ya bi sahun shaidan fasaka tsara fasikan waye da ilal fiski ya zama fasiki yana kiran mutane zuwa ga fasikanci ba wai zuwa ga kai zina shine fasiki kawai ba ba wai ka shagiya shine fasiki ba kangare wa tauhidi ka kangare littafin Allah ka kangare wa sunnar manzo Allah nan ne manyan su ne manya-manyan fasikai domin shaidan shine babban fasiki ba zina ya ba ba giya ya sha ba ba wani ya kashe ba kangarewa dokar Allah ya yi Allah yana gaya mar shi ma yana gaya wa Allah a ra'aitaka hazan karramta alayya la'a ah, kaza kaza kaza shaidan yan Allah ba yana faɗi shaidan yana faɗi kai ma ana faɗin ƙura'ani ya ce kana faɗin ra'ayinka wane ya ce ko ana cewa manzon Allah ya ce kana ta eto eh amma ai an ce iyayenmu da kakanni ba su san wannan ba manyan garinmu ba su san wannan ba mu a dariƙa mu san wannan ba a namu tsarin ba wannan haka wannan ba bilayin shaidan ba to don haka shi fasikanci fita daga hanyar Allah kangarewa gaskiya a riki ƙarya a gyara ta a ce ita ce gaskiya a ɓata gaskiyar a ce ita ce ƙarya shine babban fasikanci To don haka wancan jahilai masu kira akan kabilanci, al'adu, camfi, su wa'in nan sunansu wato aƙidarsu ɓata. Wa'in nan kuma afis fasikanci, da suka sani suka take kenan, kamar shekan. Al-Mas'alatu Sadisatu Wasa'un ko? Ana za mu tsaya? wato ba wani itikadi da mutum zai kawo maka na hujja Qur'ani ko hadisi babu kuma wata madogara ba wata majingina da suke da shi in banda soye-soyen zukata ne kawai eh eh usulubi wanda ya saba ko ba asalib ba E, jam'i ne na uslub tawa mugode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya kantara mana alartar wannan darasi ko muka gabatar da shi lafiya muna fatan allah ya taimake mu da karbabben aiki allah ya da ayyukanmu allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta ya taimake mu da bata ya taimake mu kuma da eh, ya taimake mu da gane bata ya taimake mu da nisan tatta Allah muke roƙo ya shiryar da mu da mu da zuriyar mu gaba daya Allah muke roƙo ya shiryar da mu da zuriyar mu gaba daya Allah muke roƙo ya shiryar da mu da zuriyar mu gaba daya abin da ya shafi shirka Allah ka taimake mu kada mu je wa Allah da shirka ko da digo daya Allah ka taimake mu da nisantar bid'a ko da karkata ya Allah ka kare mu daga abin da zai faru da mu a cikin kurakurai Allah ka yafe mana kuma kurakuran da za mu yi a cikin rayuwar mu Allah ya madaukakin sarki ya yi mana alkawarin ya afe mana kurakurai in mun nisaci manya-manya. musamman shirka in mutum ya nisance ta Allah zai masa rahama ya ji kansa in ya so in kuma ya so ya azabtar da shi gwargwadon abin da ya so amma karshe dai zai je aljanna Allah ka taimake mu ka sa muna daga cikin wayanda za su je aljanna ba tare da an azabtar da su ba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ya shiryar da zuriyar mu Allah ya tsare mu ya tsare mana dukiyoyin mu bayan tsaron iyalan Allah ya tsare mana garuruwan mu gidajen mu Allah ya tsare mana yankin mu Allah ka tsare mana lardin musulunci a ko ina yake Allah ka tsare mana musulunci da musulmai Allah ka taimaka wa musulmai a duk inda suke a cikin duniya matsala in sun shiga Allah ka sama musu mafuta damuwa Allah ka warware musu rashin lafiya Allah ka yaye musu wanda ya zame musu ajali kuma Allah ka ainihin sa a mutu da imani Allah muna roƙonka ya Allah masu talauci masu shiga cikin matsala a rayuwa na kuncin rayuwa Allah ka warware musu Allah ubangiji abu ne da ka kaddaro musu Allah ka ba su ikon dauriya da karɓar wannan kaddara kuma ka ba su ladan wannan talauci domin kowane irin abu Allah ya dora maka abun yana da lada in ka yi hakuri ka dogara da Allah da kuma Allah ka fore musu ainihin ka ba su dukiya Allah ka sa musu tsoron Allah a cikin rayuwarsu da ta dukiyarsu Allah ka tsare su ka tsare musu wannan dukiya tasu kuma ka sa musu tsoron Allah sarrafa dukiyarsu ta hanyoyin da ka yarda da su ya Allah Allah ubangiji ka sa da mu talakawan da masu arzikin mu Allah ubangiji ka sa mu hadar mu ta zama jannatul firdausi da rahmar ranar gobe kiyama dalilin riko da addinin ka masu shugabanci Allah ka taimake su ka gyara musu zukatansu kada shugabancinsu ya janye musu tunani daga kan addininka ya Allah Allah ka sa son addini ya fi son shugabancinsu ɗa'ar ka tafi son tafi ainihin ɗa'a ga shugabancinsu son lahirarsu ya fi son duniyarsu Allah ka sa da mu da su mahaɗar mu jannatul birdausi ranar gobe kiyama Allah muna roƙonka alkhairin ka na duniya da na lahira Allah muna roƙonka alkhairin ka na duniya da na lahira wayanda ba su da sana'o'i Allah ka taimaka musu wayanda suke da sana'a kuma Allah ka sa albarka a cikin sana'o'insu masu noma Allah ka sa wa noman su albarka wayanda aka jarrabe su a wajen nomansu su kuma suka sadu da ainihin asara ko kuma tangar damana Allah ka maida musu da alkhairi Allah kuma ka ba su juriya da karɓar kaddara ka ba su ladan wannan ainihin bala'i da ka ɗora musu wayanda suke cikin harkar kiwo Allah ka sa albarka a kiwon su ka taimake su da bin dabbobinsu daidai gwargwadon yadda ka umurce su Allah ka raba su da ainihin zaluntar bayin Allah da dabbobin su Allah ka sa wa su albarka idan kuma ka ainihin jarrabe su da asara Allah ka ba su ikon daurewa da karbar wannan kaddara Allah ka ba su ladan wannan asara Allah muna roƙonka masu sana'o'inmu na hannu ka taimaka musu Allah ka sawa su albarka idan akwai cogi a ciki Allah ka gyara su ka cire musu ainihin yaudara da cogi a cikin zukatansu ka sa musu yi don Allah a cikin sana'o'insu kuma ka sawa albarka ai eh, ka sawa sana'ar su albarka Allah ka arzuta mu da gudu tare tsira tare kowa a cikin harkar sa Allah ka taimake shi Allah mun tantare ka da bukatun mu marasa lafiyar mu a ko ina suke Allah mun mika maka damuwar su Allah kai ne mai maganin su Allah masu bukata a gare ka Allah mun tinkare ka ka biya mana bukatunmu da na yan uwanmu ko ina suke a duniya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka taimake mu da karɓar kaddara Allah ka taimake mu da yarda da kaddara Allah ka taimake mu da dogaro da kai Allah ka taimake mu da kadaita taka wajen riko da tauhidin ka ka taimake mu da ainihin son ka da son littafin ka ka taimake mu da son annabin ka da son ainihin sunnar annabin ka ka taimake mu da ainihin bin bincike wajen gano sunnar annabin ka ka raba mu da shirka da bid'a da sauran saba maka Allah ka datar da mu a cikin harkokin mu da mu da zuriyar mu gaba daya da mu da shugabannin mu da ƴan uwa malumman mu Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare Allah bangiji ka amsa mana addu'an mu zamu yi tawassuli da salatin annabinka da basmala da fatiha Allah ka karbi du'a'in mu abinda muka ambata da wanda ba mu ambata ba Allah in ji alkhairi ne ka sada mu da shi wanda muka ambata da wanda ba ambata ba na sharri Allah ka kare mu bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا